baya suna masu bijirewa imani. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون sai ya sanya ƙarshensu munafunci ne tabbatacce a zukatansu har zuwa ranar alkiyama don ba gare su akan saba wa Allah